الشيطان الرجيم بسم الله كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم إن الحمد لله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 waddalalatu marjuha ila yan uwa masu albarka da cijanmu da muka halartu tare da su a wannan wurin matasanmu da jagorori shugabanni na wannan masallaci wato masallacin matasa da ke wannan unguwa wato unguwar rijiyar yayaye da ke nan cikin garin argungu Allah subhanahu wa ta'ala cikin kaddasa wasa da yaddarsa ya ba mu haduwa wannan rana mai albarka ranar lahadi wanda yau ina jin muna ashirin da tara ga watan haka ne yau muna ashirin da tara haka ne yau muna ashirin da tara ga watan zirka'ada hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif jubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau muna sha bakwai ga watan mati wato watan biyar a miladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta 2026 kamar yadda muka alkawanta mu juna Allah ya taimake mu wannan haduwa Allah ya rubuta da za an so a yi wannan karatu ranar asabar amma sai na bijiro da wani uzuri na ce a yi haƙuri hayyar da kun san an ce rana ba ta ƙarya wai sai dai uwar da ya ce kunya to ga ranar ta riga ta zo dama abinda muka tattauna za mu yi magana shine wato hukunce-hukuncen layya a cikin alkur'ani da sunna da maganganun malamai shi ne da za mu tattauna wasu da yawa suna ganin maganar goma farko mun yi ta ta wasu ne amma shi an darasin nan mu tattauna ba da ta aka ce to a yi magana a kan hukunce-hukuncen laye a nan domin farinto mu duka ma da ce alhamdulillahi rabbi alamin ya ta tabbatar ma Allah ubangijin talifai. shari'ar ibadihi a ta’ad, Allah shi ne wanda ya shar'anta ma bayansa ayyuka na da'a wa ja'ala mawasimun lil khairat Allah ya sanya musu ibadodi da suke maimaituwa a shekara so ɗaya domin dacewa da hanyoyin samun alkhairi in kun duba ita layya ibada ce wanda a shekara sau ɗaya ne ake yin ta kuma sai wata shekara wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya yi amfani da wannan damar ya ga cewa bari ya daure ya yi wannan layyar saboda abu ne da ke maimaituwa a shekara ahmadu a wa ashkuruhu ina gode ma Allah tsarki ya tabbata gare shi kuma ina ƙara godiya gare shi وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له babu باب bauta da gaskiya sai Allah shi kadai suke ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na ce da annabi muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alqa'il manzon Allah da yake faɗa a cikin hadisi ya ce ma a adam yawon nahari amalan ɗan adam bai taɓa aikata wani aiki ba ranar layya a haɓa ilallahi wanda ya soyuwa a wurin allah min irakatin jami sama ga a ce ya zubar da jini ta hanyar layya wasu duk wata ibada wadda mutum zai yawon nahar ranar layya to babu ibadar da ta kai a ce yayi layya in Allah ya bashi amani kun ga a cikin wannan hadisin akwai zabu da ruwa da sannan da nuna wa al'umma muhimmancin layya cewa babu wani aiki da ɗan adam zai aikata wa ranar layya ɗan adam bai taɓa aikata wani aiki ba a ranar layya mafi soyuwa a wurin Allah sama ga a ce Allah ya ba shi dama ya zubar da jini na dabbata talayya babu alherin da kai wani wannan hadisi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya fitar da shi mala ce amma ba'adu bayan haka fa inna al sha'iratun azimatu ita walayya wata alama ce babba min sha'airul islam daga cikin alamomi na musulunci wa sunnatu mu'akkadatun kuma ita layya sunna ce mai ƙarfi annan nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunna ce mai ƙarfi idan an tambaye ka menene matsayin layya sai ka ce sunnatun mu'akkadatun wasu na cewa sunnatun wajibatun sunna ce wajibi wasu na ce a sunna ce mu'akkada annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an samu masa daga annabi sallallahu alaihi wasallam fiya ta'zimun lillah a cikin laye akwai girmama Allah subhanahu wataala ta'ala wa iya sunnatul wato khalili sannan ita layya rayarwa ce ga sunnar wato badadayen Allah wato sunna ce ta khaliliyin wato badadai guda biyu na Allah shine Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa Muhammadin da annabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam aminci Allah ya tabbata a gare mutumin da ya yi layya ya rayar da sunnar wato ɗaya guda biyu na Allah shi annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wafiya a ila ilallahi ta'ala a cikin layya akwai neman kusancin Allah subhanahu ta'ala bizabhi ta hanyar yanke dabbar layya fi ayyamin nahar a cikin kwanakin yankan dabbar layya kun sai ta layya akwai kwanakin da shari'a ta sa sune ake layya a cikinsu rana ta farko ranar goma ga watan Zulhijja. rana ta biyu sha ga watan zirhijiya rana ta uku sha biyu ga watan zirhijiya wasu malamai suka ce a ai ban da rana ta farko duk waɗannan kwanaki guda uku kun yanka ne kenan sha ɗai da sha biyu da sha uku duk ana yanka cikinsu to amma kada mutum ya jinkirta yanke dabbar layyarsa daga ranar goma ga wata sai akwai uzuri da daga cikin uzuri ba ka da sai rana ta biyu allah ya baka dama to sai ka yi ko rana ta uku allah ya baka dama sai ka yi amma in mutum na da dama to ya yi ranar goma ga wata saboda mi hadisin yana ma karanta gare ku yanzu cewa ma amila ibn adam yawman nahar amala dan adam bai taba aikata wani aiki ba Ranan layya a haɓu ilallah wanda ya soyuwa a gurin allah min irakatin jan sama ga zubar da jini ma'ana sama ga layya da aka yin layya wannan rana yana da daraja da falala mai ƙarfi sama ga sauran kwanaki ko yana da ɗaya tsallake to to sai ku taimaka da Allah a awwalan na farko ta'arifin udhiyya wato ta'arifin layya me ake ce malayya malaki al-udhiyya idan an ce layya ma yuzbahu min bahimatul an'a abinda ake yankewa na daga dabbobin ni'ima fi ayyamin nahar a cikin kwanakin suka ta ƙarruba ilallahi ta'ala don neman kusancin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce fasallin da rabbika wannan inna a ƙwaina kalkautar fasallin rabbika wannan na'am Allah ce ka yi sallah domin ubangijinka sannan wannan kuma ka soke dabbar ka talayya dabbar da ake tuka ko dabbar da ake yanka a yanki ka kamar raƙumi suka ta ake amma sauran dabbobi na ni'ima kwantashe su aka yi a yanki to dabbar da an ce a yanke a kwantashe ta a yanke ka, wadda an ce kuma a soke to sai a ɗaure mata kawar hagu kamar raƙumi a ɗaura kawar hagu sai a bar shi tsaye ga kawahu ne guda uku sannan akwai wani wuri da ake kira wurin suka su masana sun sani sai a zo wannan wurin da wani abu mai kama da mashi kuma yuka sai a soka shi wannan wurin to daga nan sai raƙumi daɗa majijirwa ta ɗauke shi to yanzu ya fara sai shi waɗi ta gehen hagu inda tun da bai da kafa guda da nan da sai a taushe a ida Ai ƙa'idar shari'a da tumaki da awaki da shanu kwantashe su aka a yanke su shi ko raƙumi soke shi aka mutum ba zai ce bari ya yi wa shanu da tumaki da awaki abinda ake wa raƙumi ba shi ko raƙumi ba za a yi mai abin da aka wa tumaki da awaki da rakun da shanu ba ba a sha shiko a kwanta sai yadda ake wasa saniya ya kosa a yanke shi in an kai haka nan an yi kuskure amma yankan ana ci amma ba a bi sunna ba abinda a sunna sunna ta faɗi komi da wadda ake masa wallahu a'lam Allah alaihi wa alaikum salam. Eh. ana tambaya kamar yanzu a ce raƙumi ko sa ko duk abin da an ka yanki bayan an yanke sai kuma ya zabura bayan ya zabura yawon sana'a ya ƙara wani tsanawa ko da an haka mushi an ka da taushewa don yi da ɗaukar rai malamai sun ce inda an tabbatar da an yi masa yanka yadda shari'a ta ce a masa yanka wannan biya na ci wannan biya na ci sai aji. Eh, kun gane ko Allah ya sa ko dabba ta yi ta yi tsaye ta yi ta yi da ko ta ya ta yi da ƙafafunta an haka mata sai a taushe ta don ba ta ita ɗaukar raina ba inda ce a hikimar yan an ka yanke dabba sai a ce to a rike ta a taushe ta sai ta ɗauce rai in dai a yi mata yankan shari'a wallahu alam wa ƙara su jihanahu wa ta'ala allah wakil sarki ya ce ƙul inna salati wa nuski da rarrike قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يتشكرك يا محمد إن صلاتي للي صلاتا ونسكي دينكانا ومحياي درايواتا ومماتي دمتواتا duka lillah ina gudanar da su ne saboda Allah yanda Allah ya umurtan in gudanar da su a cikin rayuwa rabbil alamin ubangijin talaka to wannan shine saniyan na biyu mashru'iyatul udhiyya shar'antuwar layya al'udumiya masharu'iyyatun bilkita wa sunna waɗi jima shir'atuwar layya ya zo a littayen Allah da sunan manzon Allah da ijma'i a cikin Al-ƙur'ani Allah ya ce wani kulli ummatin ja'alna wani kulli ummatin ليذكروا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة من بهيمة الأنعام التي ولكل أمة قوة الأمة جعلنا من سكت mun sanya mata ibadata ta yanka liyas kurisumallahi don su ambaci sunan Allah alama da zakahun bisa ga abin da muka azurta su min bahimatar al'am na dabbobin ni'ima wannan aya hujja aya ta biyu Allah ce wal buduna wal buduna ja'alnaha lakum min sha'a لكم لكم فيها خير الله تودبرنا راكم جعلناها لكم mun sanya muku su min sha'irillah suna daga cikin alamomi da ake bauta ma Allah ne suratul hajj min sunna daga cikin suna kuma an anas bin malik akwai hadisi anas dan malik ce. da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kabashaini annabi sallallahu alaihi ya yi layya da raguna guda biyu amla hayni farari akaranaini masu kahoni zabahu ma biyadihi yanzu Allah ya yanke su wayannan ragunan da hannayensa wasan ma ya ambata sunan Allah wa kabbara kuma ya yi kabbara in mun kalli hadisin ga ya tabbatar mana annabi ya yi layya kuma da zai yi layya ya yi layya ne da raguna guda biyu ragunan nan guda biyu amla haini wato kiba-kiba masu kiba fararen kan sannan akara na yini masu kahori kina ana son rago ko da ya zama yankan batta ko ya zama fari fet malamai suna da juna sani shin da rago yankan batta da rago fari fet wani yin farala wasu sun ka ce yankan batta wasu ka ce a fari gaba ɗai shi yake ista kowa da in yace abin da ya kafaɗa wani yankan batta ya kafaɗa ko ta da sai ya sai wani kofar yake fada fes mai kahoni akara ne da alamu ya ƙunshi. sannan zabahu ma biyadi annabi ya yanke su da hannuwa ne in mutum na iya daure shi yanke dabbar layata da hannu ne wasamma wa manzo zo da yanke dabbar ya ambata suna Allah yace bismillah Allahumma rabbana taqabbal minna Musa annabi yace rabbana taqabbal minna ya Allah karba muna ce Allahumma rabbana taqabbal minna hadha minni wa an ummati wagalayya yi daga kaina da iyalina da al'ummata duk wanda bai samu yin layya ba na yi mai kaji wata gara fata duk wanda a cikin zuriyar al'ummar annabi muhammad in dai Allah bai ba shi ikon layya ba to annabi da ya layya ya tashi amma ya Allah ya baka dama ka yi wannan hadisi mutumin qur'ani hadisi na biyu hadisi mu na Aisha radiyallahu anha tace bintu Abi Bakarin haka ne take an Aisha ta bintu Abi Bakarin daga ummu na Aisha yar gidan sayyidina abubakar Allah ya kara musu ya dace da mahaifinta tace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma amila adamiyyin min amalin yawman nahari ahabbu ila Allah min iraqati dami rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi mun sha maimaita wannan hadisi malaci abu na uku shine hukumul udhiyya sanin hukuncin layya ikhtalafa ulama'u fi hukumiha malamai sun yi sabani game da hukuncin layya ala qaulaini akan maganganu guda biyu alqaulul awwal magana farko annaha sunnatun mu'akkadatu cewa layya sunna ce mu'akkada wato sunna ce mai ƙarfi wannan zancen wa qawlu jamhurul ulama shine maganar jamhurul ulama minan Malikiya wa wash-shafi'iyya hanabila shi an ra'ayi shi fahimtar yan mazhabar malikiya shafi'iya da hanabila to ina sun ga dogara wata dallu ga hadisi sun dogara da hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi ya ce idza dakhalatil asharu idan goma farko sun ga shigo wa arada ahadukum an yudhiya dayan ko ne shi layya fala ya masa mai sha'ari kada ya shahi wani abu na gashinsa wala basharatihi ko hata yi ce an wani abu rawahu muslim muslim rawato shi hujjar su wannan hadisi sun ka dauka suka ce fa qalu ko ko qalu sun ka ce qauluhu maganar manzo Allah da yace arada cewa arada iza da kalatil ajaru wa arada na lafazin cewa arada ya dullu ala annaha laysat biwajibah yana nuni ba wajibi ta walayya da inda laita bai cewa wa arada ahadukum an yudhiya dayan ku yayi yin hilayya da bai cewa haka suka ce sunan shi a hujjar cewa sunna ce mu'akkada ba sunna ce wajiba ba alƙawar tsani zance na biyu annaha wajibatun batun qadiri wayanda suka ce a'a layyakan wajibi ce ga wanda adda iko duk mutumin da yan mallaki abinda zai ci yau yan mallaki abinda zai ci yau to duk abin da ya biyo baya in yana iya sai mai dabbar layya to ce zuwa layya duk wata kaddara da ka aji wanda ka ɓoye ka hishe ta ka je ka sai dabbar layya saboda mi sunna ce sun ka ce wajiba amma gawa ga wanda arziki wallahi da yawan mutanenmu da suke hokewa cewa ba su da ikon layya wallahi suna da wallahi da yawan suna da saboda kama da ke wasu kadarori su kadarorin nan kai su kasuwa mana yanzu biki da mun ka ɗaukai da muhimmanci in yanzu ai mutum kadara ta yi bai jingina ko ya sayar don gudun abin kunya ka a ce da shege to don baka yanke rago ba waɗanda sai ce ɗan gashe gina wanda duk ya ce ɗan gashe gina ko haɗu kotu ko baka yanke rago ba eh to amma gudun abin kunya ko yaron ya tashi ai mai goyi mutane duk inda suka zuwa suna zuwa su ya halatta a ci bashi ailayya in dai bashi nan bai kada ka wahala akwai hanyoyi na dabara da aka bi yan kasuwa da nan sun shirya tsari mai kyau wanda da ma'aikatan ne sun zo da tsare-tsare masu kyau wayanda za mutum za a baya dabban layya kuma cikin sauƙi cikin sauƙi to da irin wannan mutum na da hali da Allah ya daure ya shiga Allah ya da dace to wayanda suka ce suna ce wajiba alar kadar ga mai iko wacce wacce mazhaba ce huwa mazhabu hanafiya ita ce mazhabar hanafiya wasu yaro ba'adu ahalar ilmi kuma ita ce mazhabar da sashen ma'abuta ilimi sun ka to a nan yanzu bi ba ga gani kaga matsala ta tattaso an ga ce ga inda waɗancan malamai sun kai ga inda waɗanda sun kai to kowa biya hujja ta waɗanda ga hujjarsu wata dallu da ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam sun kawo hujja da maganar manzan Allah da ya ce man waje da sa'atar man waje da sa'atar duk wanda ya samu yalwa falam yi zahai bai yi layya ba fala ya ban na musallana manzala ta kai ya kuskura hita ka hili'i dala malam barazana ta kai akwai barazana ta kai wadda duk abin da ya hana an ka ce yara ƙanana da matan aure da zaurawa da bazar-bazar da bazar-budur duka an ce duk jahilin idi amma kai an da shiga kuskura ka taka ya ɓaci wannan tsai ya isa zama barazana su da Allah ina matasanmu an shiga kuta tun da kuna da hali kai ku kawo ke kai wajen wannan wutan magana wai mutum ya ce wai iya lewa wajewa da ya da mahaihinka na rayu mahaifiyarka na raye ka ce wa in kai laiwa zakawa eh ai abin ya wuce nan sannan yana daga cikin kuskure da muka yi mutum na da halin da zai layya wai sai shi baiwa kai da layya sai yawa uwa ko uba sannan shi da haka duk shekara sai dai sai ya taimaka yi ko akuya ko rago ita ta layya wai shi ba da shi ba ta yi kuskure aiwa ga ibada ce ga ma'aikin hajji ana yin ta ne ga wanda adda iko in ita adda iko ta yi in ka adda iko ka yi saboda haka kana da iko sai ka yi layya sai ka samu mahaifinka da mahaifiyarka duk cikin layya in an ka yanke an ka gashe ce musu gatar ni nan duk abin da ya dace a yi sai ga shi don stated sai abin da ya dace in ga gina ma ka ce zuwa da ka wani sahaji ko ba wurin aiki to wani ya magana ah, mama duk abin da kuwa gana dace ku yi amma kar ku manta da shari'a na neman a yan mu yan uwa a yan mu makauta suna ka kwaɗan yadda na makauta da yan uwa suna ku sai zuwa da dura to kai wa a ah, gaskiya ku ji zuwa da dura ku ji ba sai addinin nama ba wani nama na bace kuma ku zuwa lura ku sha'anin ku je zuwa sha'anin ku da aljihu to amma dai ni ina ji muna tsoron hadisin ka man waje da a sa'atan falam yudhi fala ya na yakrabanna musallada rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito wannan hadisi malai ce to arrajih zance magirin jari tunda malamai sun yi sabani wanga yi nan wanga yi nan kuma kada al'umma su rarraba sai ma da ce to dan ce mahirin jayi ha sunnatun muakkadatun lil qadim ita layya sunna ce mai ƙarfi ga wanda Allah ya bashi wala yanbagi lil muslim al qadir bai kamata ga musulmi mai iko akai yayi layya ba tarkuha a ce ya ƙi layya ƙala abdulaziz bin bas rahimahullah babban malami shehul islam abdulaziz bin bas allah shi masa rahama ya ce al'uduhiyyatu sunnatun mu'akkadatun ya ce layya sunna ce mai ƙarfi wa tarkuha ma'al ƙudurati barin yin layya ga wanda adda iko makaruhun ya aikata makaru jama'a kuna ji da duk wani wanda ka saurare ga abinda shehu musulunci ibn ba'ad ya ambata wa qala muhammad ibn salih al-usaymin rahimahullah shi kuma al islam muhammad Ibn salih al-usaymin yace al'udhiyatu min sha'ir islam yace layya tana daga cikin sha'ira ta musulunci alamomin musulunci alama addini ya ratsa ka da an ga kayi layya sai ce to jama'a lallewa da yanzu kam ya fara gane inda yana da aure bai da aure indi yana da hali kai ko da yaro karami in yana da abin yin layya ya ce zai lai abin shi layya yaro karami wanda bai balaga ba in ya ce zai lai yana da abin a bari shi layya wai in shi yaro karami ma'aiki ne bai da shi shi na iya bashi sai da su yi tare wai in mahaifin na da hali yana iya sai ma ɗane ragon laifin shi ne ƙwarar ko bai balaga ba ko yaro ne ƙarari eh, ai duk manyan ga masu hali ai duk suna yi mu ɗaya su laiya ah, wai ana iya iya gado shi an bar mai gado mai gwaɗi ana iri ba ai mai lai cikin abin da an ka bar mai gado in dai yana da gwaɗi a ɗiba ciki ai mai layya tun da yana da iko kuma ciki sharɗin layya babu inda aka kawo shafi wanda ya balaga ko wanda ya aure eh eh Eh. Eh. Eh. to gaskiyar shari'a tun da yana da hali a ɗiba ci a yi mai sai dai rashin fahimta da wani ganin ka almubazzaranci za a yi da zuciya yaro amma dai shari'a ya halatta a yi mai tun da shari'a cewa ta yi lilƙadiri ga wanda adda ikon da zai laye jama wanda adda arziki to yaro yana da tun da an bar mai dukiya yana da haliki wallahu alam allah adda zai abu na hudu shurutun uduhiyya sharutan layya yin sharuɗu fil uduhiyya iddatu shurut a cikin layya an sa sharuɗa ga suka bar haka na ɗaya an ya kuna min bahimatul an'am dabbar da za a daya da ita da zama cikin dabbobin ni'ima wahiya al'idul raƙumma wani bakaru shanu alganamu tumaki da awaki wannan sharaɗi ba a laye da zakara ba a laye da burbu ba a laye da jimina eh sai dai da mi sai da waɗanda dabbobi su ake laye da su saboda ayat da zuwa da mai karanta muna abu na biyu bulugu sinnu al shar'a ya zamana dabban nan da za a laye ita ta kai shekaru ababen lura a shari'a adam sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazbahu illa musulma kada ku yanki dabba sai musulma illa an asira alaikum sai yan musulma ba da samu ba to hu jaza'a ku yanke jaza'a min za'a da cikin tumaki abinda aka nufi abinda ya shafi tumaki tunkiya ko rago in dai suna da ƙoshi isasshe ga sun cika to ana iya laye da rago ko tunkiya ɗan wata takwas wata tara ana yi amma in zan samu ne to a yin zan rago da tunkiya su cika shekara guda amma akwai da bansuru ba a layya da su sai sun cika shekara guda cif in kwana uku ya rage da bansuru da akwai abu cika shekara guda ba a layya da su ƙa'ai da shari'a sai al'ibin raƙuni shi kuma raƙuni hamsu sanawa ɗan shekara hudu ya shiga cikin tabbiyar sai albasar shanu shi ne sanatani ɗan shekara biyu duk sanda ya shekara biyu ya shiga cikin ta to ana da yadda shi to amma sai ga wasu malamai sun ce a sai ɗan shekara uku ya shiga cikin ta to amma dai ana yi sai alma'azu awaki su kuma sanatun sai sun cika shekara guda kamar yadda an ambata addu'anu su kuma tumaki rago da tunkiya sittatu ashhur wata shidda kajiya wasu ma sun ce dan wata shidda rago inda ya koshi tunkiya ya wata shidda inda ta koshi ana ilayar amma wasu suka ce ne wata takwas wasu suka ce tara wasu suka ce bakwai to kaji ba akwai malaman da suka ce wata shidda sannan na hudu assalamatu min al-uyub sai dabba ta kubuta daga dukkan aibi ya zama ba ta da illa manzo Allah ya ce arba'un la tajuzu fil udahi dabbobi hudu ba ta halatta alayyar su al'aura'u mai ijiya guda albayyun auruha wadda makautarta ta bayyana makauniya wadda makautar ta bayyana walmarida mara lahiya albayyun marduha wadda rashin lahiyar ta ya bayyana wal'arja'u mai gurmunta albayyanu dirha wadda gurmuntar ta bayyana wal'ajafa'u mara mai ramamma Allah la ka wanda ba ta da kici ba alaye da wada Waɗanga dabbobi hudu ittifakan ba alaye da su wa yulika biha malaita kuma ana riskarwa da waɗanga kullu aibin fahish duk wani aibi da ke ka iya hawan dabba ya muna nata to ba a yi laye da wannan dabba abu na biyar kamisar. wakatu zabhin udhiyya lokacin da ya kamata a yanke dabban layya shine yabda'u wakatu zabhi lokacin yanka na farawa ba da salatar idi bayan sallar idi yawman nahari ranar layya ma'ana sai an ta idi liman ya gama sallar idi ya yanke sa mutane su zo daga ba su yi yanka wa lokacin yanka na kurewa sanda ba a yi bi shan in na ta wata kuna ji jama'a amma tun daga lokacin da aka ce an ta da an dawo lokacin yanka ne daga nan ne sai rana ta wadi bi gurubi shan akira ta tashari to kun ga wanda ya saba ma abinda mu muke a kai don mutuwa an kai da zarar rana ta yi zawali ko ba haka ba to dada sai a bari haƙuri to yana hujja ya hujja wanda ya ce sai rana ta yi zawali ba a yanka ana bukatar shiga hujja wanda ya ce ana yi shi ko ya yi la'akari ne da asali asali shi ne ja'i al'asalin alja'i to amma in ka ce haramta shigo ko karanci to dole su gara dalili wanda zai sa karanta kun jama'a kun fahimce mu ka ne ya ce mun soke malakiya ba mu soke ka ba malamai ga abin da suka ce ga lokacin ware yanka da zaran aka ce liman ya yanke dabbarsa duk lokaci ne na yanka har zuwa rana ta hada da rana ta hada kuma jiru Allah ya zama dace na da yanke kamin liman shi saboda mito to sun kuri wanda ya yanke lokaci bai bawa yanka da bai ba ai kamar dabba suna ta shi ma muna gaugawa sai a ga mutum ƙarye shidda barin ji ya zo gida ne ya yanke bai dabba su lokaci bai bana yanka sai lokacin da duk kasan ana yanke dabban layya to sannan ake yanke dabba su irin wuraren ƙarfe bakwai saura ko bakwai ai ga ranar yanka ta biyu rana ta farko da aka ce sai liman ya yanki limami inda aka sallafa yadda ka samu labari to amma rana ta biyu ba da zarar rana ta tako ta wace lokacin yanka ne kuma daga nan rana ta wace wallahu a'lam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man da ba qabla salati wanda ya yanke dabba gaba na a yi sallar idi fa inna ma huwa lahamun qaddamahu da ahli nama ne ya gabatar da iyali ne amma ba laye ba to kaga ai lokacin sallar idi ya danganta ariye bakwai da rabi ya halatta idi bakwai da rabi musamman sallar babba ya kamata a yi ta da wuri bakwai da rabi a tabbata sallah to mista ake kai takwas saboda sanin raunin irin namu mista aka kai takwas da rabi duk da sanin raunin irin namu wallahi ko ko ko sha biyu za a kai ka wani wallahi bai zuwa da mun damun bi shari'a duk da mun huta kuma ka'idar shari'a ita tsalla sallar ibin layya son aka yi a ta da wuri ta abari zai rana ya kai ya bugi mutane amma sallar ibin tunin ita kuma a sai ɗan hanzu ya ku. saboda ni ita wadda aka so a gaggauta yadda saboda aikace-aikacen da akwai a gama ta a sallami mutane su je zuwa aiki su kammala ayyukan shi ne sirri wallahu ala na shidda adabun wa sunanin na ladubba da sunonin layya minas sunan yana daga cikin sunonin layya an yi ka tarar ubudiyya a tsami a gane al sami ka zaɓo dabba mai mai kyakkyawa na biyu an yi zuba habi nafsi mutum ya yanke ta da kai ne ya nisada in ya samu iko ko da mace ta ko mace in tana yanka a ba ta dama ta yanke ragon in ba ta iyawa ta sayi jami ta so ta yanke inda aka yankewa ta gani a yanke mata gabanta ta haka da umu na aisha ta yi ta to da aka yanke dabba lai ta yi. tsaye an yi ta kabila da ana son mai yanka ya hukarci alkibla an yi kula ya ce bismillahi wallahu akbar ta ji addu'a yanka bismillahi wallahu akbar awa an yad'u bil kabul, ko ya yi addu'a da Allah ya karba بسم الله الله اكبر ربنا تقبل مني ربنا تقبل منهم ربنا تقبل منا ربنا تقبل منهن من ذي الذين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي يا كفر صلى الله عليه وسلم ان يزو ينكي دبا بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك اللهم يا الله هذا منك wannan dabba daga gare ka din same ta kuma walaka don kai ne yake ta na bakwai ma yustahabbu liman arada al-udhiyya abinda an ka so ga wanda zai layya idza dakala al-ashr in goma sun shigo na zulhijja yustahabbu lil mudhakki an so ga wanda zai layya Allah ya abuda min sha'ari kada ya ɗibi wani abu na gashi wala min azfari ko akai watai wala min basharati ko naman jiki ne kamar gashin da aka jiki ne shi an komi saboda annabi ya ce idza da kada asharu in goma farko sun shigo wa arada hadukum an yuzakira fala ya masa min sha'ari kada mutum ya shaye gashi wala min basharati ko hada ta shi an wani abu imam musulun ya da shi na takwas shi ne wato al'ishtiraku fil ubahiyya yin tarayya a cikin layya ashatu alwahi akuya mutum guda tujizu anir rajuli wa na halibai ita akuya tana isuwa da ita da bunsuru da rago da tunkiya suna isuwa ga mutum guda da iyalin gida kana da mata hudu kowace mace tana da ɗa bakwai ga ka to dukku sai ɗan ragon guda dukku yanke kuta da laye ku ta yi wa ya juzul istiraku filbakarati ya halatta a yi tarayya a cikin shanun an saba mutum bakwai mutum bakwai yan famili daban-daban su haɗu ga malam musa ga ni ga wanga mu haɗu wanga ya ba da dubu ɗari biyu in ba da dubu ɗari biyu famili mu biyar ko mu shidda ko mu bakwai mu sai sa guda na miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ko na miliyan ɗaya da rabi ko na miliyan biyu mu yi laye da shi mu biyar ko mu hudu ko mu uku ko mu biyu ko mu shidda ko mu bakwai amma kai wace bakwai idan ake kira lai ya ka, ko ya ta yi ta ana nuna mai lokaci ya ko? ba da kuma su fara ya yi ba eh za su zai Allah da rago ragon nan an kai shi kasuwa biyu wace dubu ɗari biyu da sai duk ce duk wanda ka so zan sayar mai shi a kan naira dubu ɗari uku amma watan nan da aka alshi aka sha albashi ba da shi ba sai wata na gaba kuma na raba kudin nan kaɗan-kaɗan yadda za a ba da su in dubu hamsin hamsin wata shida ku bai ji maganar ga na kai su wata shida za a bai na tuskauka bari wa mutum dole ba kuma kilan ba ne ka ba da bashi wanda ba a ce bai kuɗi da ruwa abinda a kuɗi da ruwa ka ce ka ce mutum kana son rago an cewa da kana ba da raguna ragon kana ba da rago dubu ɗari yi ce eh amma yanzu sun ƙari amma ga dubu ɗari biyu ka sai ka sai amma in za ka bai za ka ba dubu ɗari sunan riba ta shigo don dubu ɗari biyu da hamsin zai yi wasu ba dubu ɗari allah ba ya mai wari amma zan ba ka dubu ɗari uku ba su ka sai tsira in Allah ya gwada zini wata shidda ban da wanga wata da wanga albashi ba da shi ba na yayin kowa tsakanin dubu na ɗari kuma duk wata tsari da ni dubu hamsin mun ga Allah da Allah ya rubuta shi ko to wai ana tambaya cin bashi banki ba sun tsarin ba eh, eh ba sun tsarin su wasu wani kaɗai zai shiga gonar da ba ta ba wace akwai ruwa eh eh a to a da shi ya akwai mahita ya akwai mazauna a rabu da shi in ba ba ta yaci tun da malam wallahi wani yin bihoi layin da muhammad malam mummu abu nan wallahi ma da rashin laiba ka yawan mutu ba eh zo shi ai malam mun yi magana halaccin jin baki a layya eh, ruwan da akwai ya akwai masauɗa Wanda ba sai an shi inda adalwa ba a sauɗi sai wanda babu eh, da za ka yi inda eh, akwai wata hanyar sai a aya eh eh wata yau ba a tausaya Eh, yace wani yanka a tausaya duk da ya bayyana na nan da yake babu lokaci kuma mutane sun kagara eh eh ne za mu tsaya da tun da dai ga hard out hannun mutane sai a ji a yi hankuri a ce a ɗan dudduba kusan in abin da sauran da duk yi don makawo mun karanta abin da ya tsawaka Allah ya sa mu dace imanin eh,

a yin za a yi mai shaidu aka bada zane shaidu sannan sai ya zama mayyazi mumayyazi don misali misali yana yiwa ita kuwa ta ba ta da shi adda amma mumayyazi ne ma'ana ya kai shekara bakwai bakwai a na ce misali na kai ba yaran mu yanzu yan shekara ba wasu na ɗauka abubuwa yi eh, da ba ka zamani zuwa kusan goma malar shekara bakwai zuwa goma ya ce to yanzu mama haka za mu zauna gidan kowa na laimu ba mu layya sai da fitowa ne ni ban da hali kai na babanku da ya rasu ya kuna da kudin sai a, ah, to mama ya za mu na haka muka cikin wanga biki kenan yanzu irin nan sai mu ta yawo gidajen mutane ne dai gaskiya mama ina so a sai mana rago mu yi dare sai abu da shezu abu da shezu a kawai shi sai wa mu kanan baban kuwa ne in kanan baban sai mai kukan kura to sai mai cikin naci yaren yanzu suna da basira yadda da ba tsammani kuma suna jin abin da aka faɗi makaranta wa'azojin da aka suna kama to zai ana aimishi sai Allah ya samu dace ni gaskiya ina ganin ai kuma a kawo shaida eh, eh to Allah ya samu dace kuma ina godiya da wannan mutuntawa da karrama da ne. akwai hukoki da yawa da take ganin wannan wurin tsakanin da Allah ina jin daɗi kuma ina farin ciki da ganin su irin mutuntawa da suke yi su halarta wannan wurin ana karatu Allah ya saka musu da alkhairi kuma halarta wannan wurin na sa wasu su yi shauƙin masu shekaru irin nasu su masu ce bari su su daura an wane halartuwar babban mutum ko mai shekaru ga wuri yana sa mai shekaru iri ne sai zo amma in kalle kurga babu sa'anka ta ce kai zo yara yaraka haikoci mai karatu ba su yaro ne kuma haka za a da gaskiya muna godiya kwarai da gaske kuma an yi ta magana shi karatunmu wani wata za mu ɗauka shin eh, watan musulunci ne za mu ɗauka eh, tun da an ce ƙarshen wata duk ana so aiwa galaka duk ƙarshen wata tun dai na ba ku zaɓi wani sun ɗauka eh, ƙarshen watan musulunci shi za a ɗauka da shi nan yanzu eh da to da haka kun an kiyaye na wata tura yanzu kun ga gaya mun yi wa galakta tsakiyar wata to bi an shawara yanzu ƙarshe mu ɗauki wa ga matsayin wani dalili ya samu ka yi ta ƙarshe sai mu yi wata ko ku a'a mu bar dawa game da dalil waccan ta to inda ya zadam da wannan sai mu hankura sai wani nan gaba to Allah ya samu dace jama'a ina godiya kwarai da gaske da irin mutuntawa wasu bayan Allah su suka dauki nauyin buga wannan handa awa din Allah ya saka musu da alkhairi wani abun wani ban shawa na ga daidai lokacin da karatu ana raba wasu ruwan tsayi ruwan nan ni duk yau yau dinnan gaba ɗaya ban ga ruwan sai waɗanda gaba irin waɗanda na sha ba eh ga ku ana rabu irin wanda wuri Allah ya saka musu da alkhairi bayan da suka ba da gudun wasu domin yiwuwa wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tafi da gidan aljanna wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum ماذا الأسر ألا تذكر إلى الجنة الله خير وإن شاء الله وأن محاضرة